Abokai matasa da fatan kuna lafiya labarun matasa na studio Kalangu ke saurare na wannan Asabar in kuna tare da Samira Rafi da Gora ta ta da kullum Rakiya rimi Rakiya kike? Alhamdulillah Mira yau da mi kika zo mana. Da farko Difa ta yi nazari kan halartar matasa a bikin cika shekaru 63 da Nijar ta zama jamhuriya a Difangala. Sannan takaitaccen rahoton namu ya kai mu ne a Agadez don yin magana game da 'yan kasanci a makarantu. A ƙarshe a wasanni za mu yi maganar dambe ne tare da nasarar Musa Sahabi zakaran Nijar. a bikin da Nijar ta zama jamhuriya karo na 63 da aka kira difangala wannan shekara hukumomin karamar hukumar sun yi nazari kan wannan bikin? Abin da aka gani ya gamsar sosai daga bakin magajiyar garin da ta yi amfani da wannan damar wajen mika godiyarta ga matasan manga. Madan Barmu Asma'u Kanta magajiyar garin Difa a rahoton Habibu Garba. Je euh, Ina iya cewa matasa su ne gimshikin ci gaba, kenan su ne a tsakiyar ayyukanmu, musamman dangane da bikin zagayowar zaman Nijar Jamhuriya a Difa. Su da kansu ne suka shiga gaba don sanya jama'a cikin harkokin tsaftace gari. Za ku ga kuma a lokacin gasanni matasa sun yi bakin kokarin su. Yawancin kungiyoyin matasa ne a ciki. Kenan gaskiya za mu iya cewa tattara waɗannan matasan ya yi amfani ko kwalliyar garin ma matasa ne suka yi ta Za mu yi ƙoƙari don ganin cewa wannan mu'amalar ta ci gaba cikin hanya mai kyau. Euh, kiristoci a dukkanin fadin duniya suna bikin wannan Asabar 25 ga watan Disamba na shekarar 2021 zagayowar ranar aifuwar Yesu almasifu da ake kira idin kirismeti. Haka ne gora sai dai a bangaren Agadis matasa Kiristoci suna shirye-shiryen bikin. Musa Mamman ya haɗa mana wannan rahoton. A agadar sallar Kirsimati wani lokaci ne na farin ciki da addu'o'i da kuma sallah wajen matasa Kiristoci. Waɗannan matasa sun shirya tun gabanin sallar Kirsimetin. A ranar Asabar ce sallah. Tuni mun shirya kayan sallar da za mu sakawa. Da safe za mu je coci, za mu yi sallah tunawa da Yesu. Sannan za mu shakata tare da abokanmu. Yawancin al'ummar Kiristocin agadarsa sun kasance 'yan asalin ƙasashe makwabta na Afirka. Mira kin san ilimi hakki ne ga kowane yaro kamar yadda tsarin mulkin ƙasar Nijar ya tanada kuma ya yi karatu cikin sharuɗa da za su sa su ci gaba. Haka ne gora, amma a gaya cikin wata kwalejin yankin duk azuzuwan suna cikin bukkoki ne kuma ɗaliban na zaune ne a ƙasa. Ga martani da ɗalibai da malaman wannan kwalejin suka yi a cikin rahoton Fadel Alu. Kwalojin gaya na kumshe da ɗakunan karatu na ajin CZM da Turaziyam banda makarantar ta kasance an gina ta ne da zana ga kuma rashin teburorin ɗaukar darasi yaya zabuce daraktan makarantar ɗauke da bayani. Kun gani dai duka ajujuwan namu na zanaku ne ba iya samun bencinan zama idan ba ajujuwa na ginin siminti daga ajin sankiyam da siziyam duka ɗalibai suna ɗaukar karatu ne a ƙasa ko ajin brazil akwai ɗalibai da suke zaune a ƙasa bisa birgi ko tabarmi zamne kan birguna ko kuma mutum hudu bisa tebur guda akwai wuya ga wasu ɗaliban da su hankalta sosai ga ɗaukar darasi a cewar wa'annan ɗaliban. Wanda yake baya a wani lokaci kamar misali ni da nake baya idan ana ba da darussa sai na ta tsaye domin na saurari bayanin malami. Duk da kasancewa cikin wannan mummunan ɗaukar darasin na ɗaliban kwaloji ta uku ta birnin Gaya kowane ne na ƙoƙarin sa daidaito domin ya samu sakamako mai kyau. kyau ga ilmantarwar da yake samu a cewar Yahaya Zabu ce daraktan makarantar. Ɗalibai da malamai sun saba saboda ana cewa ko mace mafi kyau a duniya tana ba da abin da take da shi ne dole ko cikin ido zama. Da muka tuntubi magajin garin da'irar birnin ta gaya sai ya ce akwai wani kasan kasahin kuɗi na zubin shekara 2021 da karamar hukumar ta tanada domin tallafawa makarantun boko da ke fuskantar matsaloli. 'Yan kasanci a makarantu shine taken wayar da kan jama'a da kungiyar matasa masu neman ci gaba a jide ta kaddamar. Haka ne Mira, wa'annan matasan suna yawo ne a makarantun sakandare na jihar Agadez domin wayar da kan ɗalibai akan kare abubuwa da kayayyakin karatu a makarantu. Anise Karim ya halarci wannan ayarin ga rahoton nasa. Muna a makarantar mai lakanin mai manga umura ta Agades makaranta da ke ƙarƙashin tallafin gwamnati mai ƙunshe da ɗalibai dubu uku da ɗari biyar da saba'in da tara. Ita ce makarantar farko da ƙungiyar AGD ta tunkara dangance da yawan adadin ɗaliban da ke gare ta domin saka usul ɗin wannan tawagar zagayen wayar da kai bisa turbar 'yan kasanci a muhallin makaranta. Muhammad Alkasum shugaban wannan ƙungiyar. Mun yi la'akari akwai akwai rashin kishi a cikin makarantun boko ɗalibai da ke da haƙƙin kare wasu kayayyakin makarantu kamar irin su bincinan zama da allunan rubutu sai dai kash zaka ga ɗalibi ya ci abinci yaya da leda a cikin haraba makaranta gaskiya abin da muke so ɗalibai su kare kayayyakin makaranta su canza halaye ɗaliban makarantar mai manga umura game da mahimmancin da suka baiwa wannan tawagar zagaye ta wayar da kai dukansu suka yunkura kuma da bibi suka karbi kiran da kungiyar ta musu. Sun ba mu haske bisa abubuwa da dama. Misali a yayin zanga-zanga bai dace mu farfasa fitulun hanya ba saboda mallakin kowa ne tare da wannan muhawarar na gane ni ne ne kishin ƙasa. Jagoran makarantar mai manga Halilu Alkasum ya nuna wannan fasa'ar ta matasa abun yabawa ne. Musa Sahabi zakaran dambe daga Nijar ya kada abokin karawarsa na Kamaru da bugu na gaba ɗaya a zagaye na farko a bangaren masu nauyin kilo 52. A ranar Talata ne a wani bangare na gasar damben duniya da aka yi a Banfiya kasar Kameru. Ta hanyar lashe wannan nasara zakaran damben ya cika alkawarinsa na kawo wannan lambar yabo a kasar. an buɗe gasar takobin ƙasa karo na 42 da yammacin ranar juma'a a filin wasan kokowa na yamai a yau ne aka fara gasar bugu da ƙari zakaran kokowa na gargajiya tasi usani daga zandar ya yi ban kwana da 'yan zandar tare da roƙonsu da su amince da 'yan kokowa a yankin su da kuma tallafa musu a wannan gasar lallai haka ne gora tasi usani ya shafe kusan shekara guda yana fama da wata muguwar rashin lafiya da ba a san tushenta ba ta hana shi ma ya tsaya da kanshi muna masa fatan samun sauki nan zuwa gaba Allah ya bashi lahiya a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau amma kal manta za kuma sake sauraron su bisa lambar uku biyu biyar tare da layin airtel ba tare da kumbiya ko da laba.